eh da ne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 bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya da jinjina da kirari su kara tabbata ga Allah madaukakin sarki makagin halittar mu mamallakin mu wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum shi kadai ya cancanta bauta masa muna masa godiya cikin ganin damarsa da horewarsa ya ba mu dama yau goma sha hudu ga watan ɗaya hijira annabi sallallahu alaihi wasallama 1448 daidai da 29 ga watan 6 2026 miladiya yau cikin yadar Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara mukaddimar wannan littafi aljami na al'imam turmidi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wanda ya fi shahara da sunan turmidi bayan kammala karatunmu na gudugun maram a cikin wannan masallaci albarka masallacin bilal zaraba da ke tula kulos unguwar fatimar mata a cikin garin bauchi cikin yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara littafin aljami da imam tirmidhi Allah madaukaki ya tsansa da za a abu da wannan karatun namu Allah madaukakin sarki ya albarkace mu da halarta malaminmu a shaya yushawu ahmad abu zainab ya halarci wannan majalisi ya so a ce ya halarci khatma da bulugul maram amma sai Allah madaukakin sarki kaddara lokacin baya Najeriya ya tafi Saudi Arabia to da Allah biyan bashi ne sai da bai rufe bulugul maram ba wale to zai zo bude sunan na Limamin Tirmidhi yadda Allah madaukake kawo shi budewa wannan littafi na al-Imam Tirmidhi Allah madaukake sarki ya nuna mara da zai zo katibar sunan Tirmidhi ya ta hakiyar a mara murtaba limami ne na juma'a a federal court sai daga cikin manya-manyan makusantan malam ɗin cikin manya-manyan almajiransa mukarrabansa har yanzu akwai mala adam usman shi ma ɗaya daga cikin manya-manyan mukarraban malam ne akwai kuma babban yaya na mai unguwa wanda shi ma ɗaya ne daga cikin manya-manyan mukarrabai a majalisun na malam duka sun yi masa rakiya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi abinda zan fara magana magana su shine kasancewan wannan littafi na aljami ko a sunan na limami tirmidhi yana da dan wato dan dawi a wajen yan kananan dalibai inda nuskar da muka samu mafi sauki ita ce nuskar da aka ce sha uku. to sha uku a wajen dan karamin dalibi wani za ka samu koyarwa yake a islamiyya ana biyansa dubu shida wani dubu goma zai iya cirewa albashin wata guda yace wannan littafi da wahala da iya cirewa ya siya to ganin haka sai muka tallata wasu bayan Allah muka ce wanda Allah madaukake hore musu akwai bayan Allah da kuma suka amsa kiran suka taimaka a cikin wannan masallaci akwai wani bawan Allah da ya sayo nuska goma nuska daya ya ce a kai masa gidansa nuska ɗaya ce a farta nuskar masallaci ne nuska guda takwas kuma ya ce a nemi ɗaliban ilimi a basu in allah ya yadda za mu zaɓo ɗaliban da muka san cewa suna lalumtan karatu musamman karatun bulugur mara da muka kammala duk wanda yake aka yi lalumta karatun bulugur mara yana da afdaliya kan wanda ba shi ba za a ga wasu ɗaliban ma ba su zo ba saboda suna tunanin ba su da littafi sannan ɗazun na sake magana wa ɗaya daga cikin 'yan uwa wato alhaji ahmad dan gidan ahmad mawazu shi ma ya turo kudin nuska guda goma ya ce a saya a ba wa 'yan uwa kinan insha Allah muna da nuska goma sha takwas wadda in Allah yadda za mu raba wa 'yan uwa kuma za mu raba ne gwargwadon yadda muka ga mutum yana lazumtan karatun bulugul maram da kuma wanda suke lazumtan da wasu karatuttuka ba za mu raba haka kawai a masallaci ba wani ma bai iya ta da baki ba da Allah sai mai koya karba saboda ya ga na kyauta ne wani lokaci wata shekara ina ga malayin ya fi ni sanin wannan abin saboda a masaukin alhazai aka yi shi kuma shekara da shekaru na aiki a hukumar alhazai wani dalibi ya ba da littattafai kwalaye manya manya manya littattafai kan za a tafi masa da su najeriya aka zo aka aji a kofar gidan alhazai a cikin kwalaye kafin a ɗauka a kai a loda su a jirgi a suna dawa daga masallaci suka ga kwalaye suka ce a wannan sabil ƙura'ani ne aka kawo sabil kawai aka fasa kwalaye sai ga mujalladi dai a hannun waccan mujalladi na goma an rasa ina yake mujalladi na tara saboda su ƙura'ani suka ɗauka kawai sabil ne kushe sa dole za mu tantance mu ga waɗanda suke lazumtan karatu kuma suke da background ɗin da za su iya karatun sai mu ba su wannan ne na faɗa ne saboda faranta wa ɗalibai rai na san wasu suna damuwa akan ya za su ci mallakar littafi ne insha Allah Allah ce muke mu ba da aliyu abu kai ne na farkon Allah da Allah ya mana albarka za mu ɗan yi tarjama ne ta al'imamu a turmidi kaɗan ba za mu yawaita ba kuma shi ma karatun na aljami'a insha Allah ba za mu wasa ba za mu yi shi a takaice saboda na fahimci cewa sharhi da yawa akan a karatu yana rike karatu ne kawai amma fa'idar da ake rike ba ta da yawa za ka ga cewa malami zo na ya minti goma sha biyar na sharhin hadisi abinda ɗaliban za su rike gaba ɗaya bai wuce da minti biyu ba ko minti uku sauran shi kaɗai ya faɗi kayansa shi kaɗai ya tashi da kayansa saboda haka za mu taƙaita sharhi a cikin wannan littafi domin mu samu mu sauke shi da wuri in Allah ya yarda wannan littafi kamar yadda muka sani littafi ne na al'imamu turmidi الإمام الترمذي شعر لما لم أن النهديثي الحافظ الناقد الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى ابن ثورة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي حكم على مسك فلنسو ننسى دنس بسا أسلي الإمام الترمذي رحمه الله يا شهرة da kunyar da alkunyarsa abu isa kuma kamar ka ce abin da ya fi so kenan saboda cikin littafinsa aljami ba za ka je na sunan sunansa ba ya ce ibn da isa baya faɗa sai ce qala abu isa wanda yake nuna ba abin da yake so kamar alkunyarsa abu isa a tirmidhi da aka shi yasa inda za a fadi shi za a ce abu isa a tirmidhi saboda alkunyar sannan da yake yawan faɗanta ya nuna cewa yana so a kira shi wata alkunya duk da cewa alkunya da abu isa malamai suna da sabani akan halaccinta shin ya halatta mutum ya yi wa ya sa wa kansa alkunya da abu isa ko bai halatta ba wasu malamai suna ganin bai halatta a yi mutum alkunya da abu isa ba saboda wani hadithi da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji wani mutum ana ce masa abu isa yace kai ne abu isa ce eh yace fa inna isa la abalahu yace ka sani fa isa ce ba shi da baba annabi isa dan bare yana da baba ne ba shi da baba to wasu suka dauki wannan a matsayin hadi to sai da hadisin gaskiya hadisi ne mursali bai tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama ba amma an samu riwaya ingantacciya daga sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ya yi wa mutum biyu tankiya ɗaya ya masa hula da ɗaya masa tankiya da ya ji ana ce masa abu isa ɗansa ya yi masa ya yi alkunya da abu isa ya yi masa bulala ita fa'in na isa na abalahu ya ce ayan nabi isa ba shi da baba don mai lafi alkunya da abu isa sannan ya ji buhira ɗan shu'uba radiyallahu anhu sahabin annabi sallallahu alaihi sallama ina alkunya da abu isa shi ma ya masa tsawa ya ce dan me zaka yi alkunya da Abu Isa sai dai Abu Abu Hurairah ibn Shuba radiyallahu ta'ala ya bashi amsa yace ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji ana ga masa Abu Isa kuma bai hana ba da wannan sai ke nuna cewa ya halatta a cewa mutum Abu Isa amma dai shi sai na Umar radiyallahu ta'ala yana ganin shi yana ganin karahiya ne suka ce yana ganin kaman karahiya kaman bai dace ba wacce riwaya da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah ya ce inna isa la'aba lahu suka ce in hadda zai inganta ma to zai zama a misahi ne manzon Allah yake ba wai hani manzon Allah yayi ba da yace kai ne abu isa sai ce to isa bai da baba kaga wannan kamar ya fi kama da misahi wasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake don manzon Allah yana misahi yana yin wasa na magana sai dai la yaqulu illa khairan illa haqqan annabi baya ko misahi dai ko wasa zai yi da dariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mizahi sai abin da yake gaskiya ne duk abin da annabi zai faɗa gaskiya ne ko ta ko na wasa ne to malaman da suka dauki hadisin ya inganta suka ce mizahi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi kamar yadda wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina so ka bani abin hawa ka bani abin hawa da nan tafi da shi yaki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu baka waladun naqa waladun naqa yawanci idan an ce waladun naka ana nufin dan karami kamar ka ce ne zan baka dan saniya in ka ce dan saniya da Allah me za a dauka dan karami za a dauka an gane ku za ka dauka dan karami ne amma manzo Allah me zahi yake yi sai yace ce yaya zan yin hau dan saniya kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yace a ah, to duk girman bujimi ai saniya ce ta aife shi dan ta ne komin girman bujimi dan waye dan saniya ne kaga wannan mizahi ne annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce to haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mizahi da inna isa la abalahu da aka ya halatta ai kunya alkunya da da abu isa an haifi al-imam at-tirmidhi rahimahullah a shekara ta 209 shine abin da shahara wajen malamai shekara ta 209 wannan kuwa ga wanda ya san tarihin ilimin addinin musulunci zai san cewa wannan lokaci shigan karni na uku a wannan lokacin ne duk duniyar ilimi ta baje wato ilimi ya fasa a duniya domin ashabul kutubu sitta din nan duka a lokacin suka rayu da ma wasu waɗanda ba su ba ma'ana da duniyar wato yaɗuwar ilimin addinin musulunci babu kamar wannan lokacin dama to lokacin aka aka haifi abu isa at a ah, an haifi abu isa a tirmidhi rahimahullah a wani kauye da ake ce da shi bugu ana ce da shi bugu a kusa da tirmidh ba a tirmidh din aka haife shi ba a wani kauye ne bu kusa da tirmidh amma saboda shi tirmidh din ya fi shahara to shi ake danganta shi zuwa ga tirmidh garin saboda la'alla wancan garin bai shahara ba kauye ne an fahimta ko za a ga mutum ai a wani gari yake a bautis state amma in yaje wani wuri sai ta shi dan ina ne sai ce dan bauchi saboda Allah garin nasu ba a san shi ba in ya fada da aka sai ce sai ya faɗi wannan garin nasu an gane ko da aka shi yasa ake danganta shi zuwa ga shi wannan gari tirmi nisbar sa ake cewa tirmidhi tana komawa zuwa ga wannan garin ne malamai suna magana akan yadda ake faɗan tirmidhi suna faɗan fiska uku wasu suka ce ana cewa a tirmidhi ne da kasar da bi kasar sin wasu suka ce ana cewa a tarmizi ne bi fathi ta wasu suka ce ana cewa a turmidhi bi dhammi ta duk sun faɗa wannan yana komawa zuwa ga wani lokaci ka ga gari guda ɗaya ne amma yadda ake faɗansa ya sha bambam gari ne guda daya amma sai ka ga wannan yana faɗan kaza wannan yana faɗan kaza wannan yana faɗa abin da ya fi shahara da shi ne tirmis amma ana cewa tarmis ana cewa kuma turmis in ka tuna a kwakwalwanka za ka yi tuna wani gari da ka sani wanda za ka ji ana faɗan su da suna da suna da suna biyu yanzu ko makka za ka ga allah madaukakin sarki da ya zai ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallabi bi bakkata kaga ana cewa bakka kuma ana cewa ne makka haka kuma duk gari ɗaya ne ko a nan yanzu misali in kai suno kamar fatasko ina tana cewa ina mamaki da su inga in za a fara yanzu da ce fatasko amma an rubuta sai a ce be fortiskum ka gani fortiskum ake rubutawa amma za a fara yanzu sai a ce be fatiskum wasu kuma su ce be fatasko amma kaga a rubutu kuma yawanci fortiskum ake rubutawa to wani lokaci da magari yana samun haka to shi yasa shi ma wannan gari yake da ake faɗa masa haka amma suka ce abin da ya fi shahara a wajen su mutanen garin a turmibi suke cewa ba a tarmibi ko a turmibi ba malaman da suka shahara da a turmibi guda uku ne guda uku ne na farko daga cikinsu abul hassan da turmibi, wanda ake ce masa a turmibi ulkadir wanda shi malamin al'imamu turmidi abu isa ne malamin sai imamu bukhari ne an gane ko malamin sai ibn kuzaima ne yana riwaya daga al-imam ahmad ibn hanbal kai tsaye wannan ana cire shi a tirmidhi wal kabir in ka ji a ce a tirmidhi wal kabir to ba wannan abu isa a tirmidhi ake nufi ba wancan a tirmidhi din malamin wannan tirmidhi ne amma shi ma daga wannan gari ne sannan akwai hakimu tirmidhi wanda shi kuma kasa yake da su wani malami ne mai harkar tasawuf da yawa wani lokaci ma'abuta son zuciya da bida sai su kanto magana daga gare shi alhaki turmibi sai su ce rawahu turmibi sai su shuru in ka ji sai ka ɗauka ce abu iza a turmibi ne sai ka ji ka ta shan wahala a cikin sunan turmibi ba za ka samu ba a can littafin sa annawa dirul usul wani littafi da yake hatsin bara akwai na ci akwai na zubarwa a san ya faɗa akwai tarukuce da yawa a cikin littafin to sai su dauko littafi karatu daga can amma sai ce maka ai al'imamin tirmidhi ya fitar da shi in ka bo sai ka dauka cewa suna nufin abu isa a tirmidhi ne ashe suna nufin hakimu tirmidhi wanda ake shi abu abdullahi a tirmidhi al'imam abu isa a tirmidhi a inda aka haife shi a wannan ƙauye a nan ya tashi kuma ya tashi gidan ilimi da aka cinye a karami ya yi takar ya fara karatu amma sai dai ya yi tafiye-tafiye da yawa shi wannan turmis din ko turmis din garin yana karfin yana kasar uzbekistan ne a yanzu a wancan lokacin ya yi tafiye-tafiye ya je khurasan ya je iraki ya je hijaz ya je garuruwa da yawa amma dai akwai garuruwan da a wancan lokacin sun shahara da ilimi amma riwaya ta nuna cewa shi bai je ba kamar yankin sha an ce imam tirmidhi rahimahullah bai taba zuwa can ba in kaga yayi riwaya daga mutanen garin to yana riwaya ne da wasiba da wasu malaman da su suka je amma shi bai je wannan yankin ba a al-imam tirmidhi rahimahullah kamar sauran malamai yayi karatu a wajen malamai da yawa domin kana so ka samu ilimi dole sai kai malamai da yawa gwargwadon yadda kai malamai da yawa gwargwadon ka samu ilimi don kowane malami akwai fannin da ya kware kowane malami akwai abin da ya iya abinda wancan ya iya ba lalle ne zama wannan shi ya iya ba abinda wancan wai kware ba lalle ne zama wannan ya kware ba kuskuren da wancan ya fada ba lalle ne wannan ya fada ba to yana daga cikin abin da yake sa ake ake yawan malamai al-imamu tirmidhi yayi malamai daruruwa da yawa daga cikin su waɗanda suka shahara akwai muhammad ibn isma'il al-bukhari al-imamu al-bukhari mai littafin al as sahih malamin al'imamu abu isa a tirmidhi ne kuma yana daga cikin ma malaman da suka fi tafiri da shi al'imamu abu isa a at ka ce bai tafiranta da wani malami kamar yadda ya tafi da muhammadu bin isma'il al-bukhari ba yana yawan ruwaito hadisi daga wajensa kuma yana yawan ruwaito magana a kan hadisi daga wajensa duk inda ka al al'imamu at-tirmidhi ya ce sa'altu muhammadan an haɗa al na tambayi muhammad akan wannan hadisin yana mun muhammad bin isma'il al-bukhari in ka kaji ya ce ƙala muhammad idan muhammad ya ce to yana nufin muhammad ibn isma'il al-bukhari malamin sare wanda ya tafirantu da shi matuƙar tafirantuwa ya samu ilimin ilan da yawa a wajen al-imam al-bukhari haka nan daga cikin malaman sa akwai muslim ibn al-hajjaj shi ma sahibu sahi shi ma malamin al-imam at-tirmidhi ne duk da cewa a cikin littafin sa al-jami' bai kawo bai ruwaito hadisi daga al-imam muslim ba ko daya haka nan daga cikin malamansa akwai abu dawud a sujistani wanda yake da littafin sunan sunan abi dawud shi ma malaminsa ne amma dai shi ma bai ruwaito hadisin a cikin a cikin al-jami'u ba ko a sunan daga cikin malamansa akwai ibn sa'id ibn sa'id da ali ibn hujr da ishaq ibn rahawiya da muhammad ibn bashar da hannad ibn sari waɗannan duka malaman imam al-bukhari ne abinda zai nuna maka cewa duk da cewa ɗalibin imam al-bukhari ne amma sun haɗa malamai da yawa duk waɗannan malamai imam bukari ne qutayba ibn sa'id malamin imam bukari ne ali ibn hujr malamin bukari ne isa ishaq da rahawi malamin bukari ne muhammad ibn bashar malamin bukari ne haka hannat shi malamin bukari ne wannan yake nuna wato tabakar su kusan ɗaya da al bukari, amma ya yi karatu mai yawa a wajen al bukari, duk da cewa al bukari bukhari shi abin da yake fada duk da ya fi kama da tawadu amma abin da yake ce abu al-imam ya yace man tafa'atu bika akfar min man tafa'ata bi abinda na amfana da shi a ya yafi abin da ka samu na amfani a wajena haka al-imam bukhari yake ga al-imam tirmidhi amma da yawa malamai sun dauki wannan matsayin tawabu ne tawabu ne wannan ya nuna maka cewa tabaka su guda daya shi yasa suke cewa shi karatu in kana so ka same shi to sai ka dauka a wajen wanda yake sama da kai ka ɗauka a wajen sa'anka kuma ka ɗauka a wajen na ƙasa da kai sai ka yi haka kafin ka samu karatu Bukari da الإمام البخاري رحمه Ta'ala, تبارك وتعالى الإمام الترمذي يروي daga wajensa da yawa malamai suka ce sama yiwa riwaya ɗari daga al Bukari al-Bukhari rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala amma kamar yadda maka faɗa kamar imam muslim abu dawud duk malamansa ne amma bai riwaya daga wajensu ba al-imam tirmidhi rahimahullah ana buga misali da shi wajen hadda kwanya da Allah madaukake hore masa malar duk mutumin da ya zo a wannan zamanin har kaji an faɗe shi a harkar ilimi to wallahi ba na wasa bane duk wanda kaji a wannan zamanin dai har ya yi fice a kan ilimi kowane bangare ne a karni na ukun nan in dai ka ji shi an faɗe shi a kan wani fage ilimi to wannan ba kan wallasa ba ne da aka haka imamu turmizi yana daga cikin wanda ake kirga su a matsayin wato masu ƙuranci masu kwanya a wannan zamanin ya ishe ka kawai abin da imamu bukari din ya fara cewa abin da na amfana da shi a wajenka ya fi abin da ka amfana da ni wannan kawai ya ce nuna maka zakakuranci da kwakwalwa irin na alimamu a tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala daga cikin abin da suke kawo wani kissarsa wajen kwanyarsa a ya ta hadisi ya ta hadifin wani malami ba daga wajensa ba kai tsaye to sai ya haɗu da malamin yanzu sai yana so ya ta a wajensa kai tsaye domin ya samu ulu sanad isnadin sai ƙara ɗaukaka domin isnadin ka yana ɗaukaka gwargwadon yadda ka samu kusaci da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da idan malaminka tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai malami biyar yanzu in ka samu wanda in ka dauka a wajensa malami hudu ne to sauri kake ka koya a wajensa saboda isnadin ka ya ƙara ɗaukaka yanzu tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne kane haka in ka samu mai uku rubu sanad ka san hadisi ka karbe shi a wajen malami goma amma in ka ji shi a wajen a wani gari a wajen wani malami wanda in ka karba a wajensa eh zama tsakaninka da manzon Allah da ya wuce mutum biyu ko uku to sauri kake gaje ka karbe shi saboda ka ƙara samun ulul sanad an fahimta ko shi yasa za ga har malamai girgawa suke shiga wane ne yafi ulul sanad a cikin a cikin a cikin malamai masu yanzu shi al-Imam Tirmidhi suka ce sulafiyya ɗinsa guda ɗaya ma'ana hadisin da aka samu tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallama mutum uku guda ɗaya ne a cikin jami gaba ɗaya amma al'imamu bukari yana da guda ishirin da biyu. wanda tsakaninsa da mandan Allah sallallahu alaihi wasallama mutum uku ne kaɗai daga malaminsa sai ka samu tabi'i sai ka samu sahabi sai mandan Allah sallallahu alaihi wasallam shi al'imamu tirmidhi hadisi ɗaya ne hadisin Anas radiyallahu ta'ala shine wanda ya ruwato shi a cikin wannan aljami tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi sallama a hadisin tsakaninsa mutum uku ne kwata-kwata amma alimamin bukari yana da guda guda 22 alimamin musulun suka ce bai da kode ma bai da kode suka ce to saboda ulu sanad wato yadda suke son su samu daukakar isnadi da ya haɗu da malamin sai ya ce bari ya je ya ɗauko bari ya ɗauko hadisan da ya ruwaya aka ruwaya daga wajensa don ya ruwaya daga wajensa kai ɗaya ya je ya ɗauko jakarsa a cikin jakar ya ga takardunsa a ciki ya ɗauka cewa takardun da suke cikin nan takardun hadisan wannan malamin ne da haka ya tafi jakarsa sai da ya je gaban malami zai fara karatu hadisi yana buɗewa kawai sai ga ashe takardu ne ba rubutu kamar da kai ne ka rubuta hulubarka eh tana sauri ka ɗauka kasa aljihu ashe ɗaya da ka yage wanda ba mai rubutun ba ka ɗauka sai da ka hau mumbari za ka fara karanta hudu ba kana zaruwa sai ka fara takarda <laughs> kaga lokacin sai dai kwanyar ka kawai tafi da lafi an gane ko to haka ma mutum zai sami sai da ya zaro takardu kawai sai ya gaba ya ba komai babu komai a ciki kawai sai kama karantawa sai kama karanta hadisan da ka malamin ya leko sai ya ga alamar ba komai a cikin takardare ce kai karkare na mu hankali mana da ka takardar da ka ba komai sai ce ya ga abin da ya faru wallahi na dauko takardun na dauka cewa takardun da suke dauka da hadisan ka ne sai da na duk dauko fito da su sai na ga ce ba komai sai na fara karantawa da ka dama na haddace su yace duk ka haddace sai ce ka na haddace duka yace duk karanta musu kuma duk karanta su daidai ka san akwai bambanci tsakanin abin da ka shirya zaka karanta da ka da kuma abin da baka shirya ba yanzu malamin da ya zo zai yi kudu ba in ya yi shirin dama zai yi kudu ba sadaka ne to zai iya yi dan dama ya tsara abin da zai a kwakwalwarsa ya tsara komai amma wanda ya rubuta a takarda fa shi yanzu fanko ne bai shirya komai ba da ya zo babu takardar to shi ke magana ta dage sai dai dabara kuma in yana da ilimi a lokacin to zai iya tahdirin wani abin da zai yi ko wancan abin ko kuma wani abu daban in ko babu to da ya samu matsala an sa wani bawan Allah ya karanta hudu ya karanta hudu ban liman bai zo ba liman bai zo ba aka duba ba la'i kawai da aka ce mallan ai kai ne nan da ilimi hau bai taba yin hudu ba a da ba ne ba shi da larabcin zai yin hudu ba amma sai Allah ya masa basira ta san basira da kake ganin ta ki Allah ya baka ita za ka fitar da kai a matsala daiwa wanda yana tashi kafin ya daga sai dauko qur'ani bare kuwa sai aka kumbari kawai ya bude suratul qaf dama ya ji an ce manzo Allah yana yawan karanta suratul qaf a hudu basa kawai qaf wal qur'anil majid eh kawai ya karanta ayoyi qaf kawai sai ya zauna in ya tashi kawai ya ci gaba ya kawo wasu ayoyi ba kawai ya ce <laughs> irin shi kara magana ta ba hudu ba ta yi ba hudu ba ta yi kaga hudu ba ta yi to wannan yana daga cikin abin da ake faɗa a kan imam tirmidhi wajen ƙarfin haddasa da yake da ita haka nan kuma kamar yadda muka sani yana daga cikin abin da ke nuna ilimin malami waɗanda suka karatu a wajensa idan kaga cewa waɗanda suka karatu a wajensa su ma manya-manya malamai ne wannan yana nuna cewa babban malami ne da haka akwai manya-manyan malamai waɗanda suke karatu a wajen imam turmidi, daga cikin su akwai abul abbas muhammad ibn ahmad al-mahbubi wanda yana daga cikin marwaitan al-jami'u da imam tirmidhi yana daga cikin waɗanda aka samu wannan littafin a wajensa sunan turmidi, ko al-igor jami'u turmidi. haka na akwai abubakar ahmad ibn isma'il al-sarmaqandi da wasu daga cikin malamai idan malamai sun zo a tarjamar malami suna faɗan aqidarsa domin ka san yaya yake in ka shiga littafin ka san me za ka ɗauka idan an ce maka ashariyun ne ba share ne to ka san za ka haɗu da tawili dama za ka shirya don za ka haɗu da tawili ka san ina za ka fita in aka ce ta shayyo akwai ɗan shi an ci a wajensa to za ka sanya ka mu'amalance shi in zo magana akan abin da ya shafi sahabban annabi sallallahu alaihi sallama, ko na makamancin wannan to al turmi zai rahimahullah idan sun zo magana a kansa, aqida suka ce imaman min a'immati ahli sunnati wal jamaa shi akan aqidar ahli sunna wal jamaa to jagora ne ba mabiyi bane shi abun bi ne yana kan aqidar salaf ittiba'ul kitabi was sunnah riko da littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da gabatar da su akan kowane abu an gane ko ya ishe kai nuna maka aqidar sagangariya abin da ya kunsa a cikin littafinsa a cikin kitabul iman da kitabul fitar in ka shiga za a ga yadda yake baje kolin aqidar aqira gangariya ta ahlus sunna inda yake isbatu sifat tabbatar da sufofin Allah subhanahu wataala ba tare da ya kore su ko ya musu tawili ko ya musu abin nan ko ya kore su ko ya harrafa su ko ya musu tawili ko ya takyifi ko ya tamthili ba kuma yana kafa hujja da sahabban maganganun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai abinda zai nuna maka cewa yana fahimtar alkur'ani da sunna akan fahimtar waɗanda suka gabace shi malamai suna tattaunawa akan al-Imam Tirmidhi shin ana danganta shi zuwa ga wata mazhaba daga cikin mazhabobin malaman fiqh ko ba a danganta shi ka san malaman fiqh mazhabobin fiqh wani lokacin suna <coughs> jaye jaye idan an ga wani zagakurin malami kowa so yake ce nasa ne ayan kaga ana so mutum ana so a danganta shi kowa yana so ya danganta shi da kansa to na kirki ne in ba na kirki bane ai kore shaki sha ce dangin ku ne ma sai ka shiru in dai ba za ka iya karya ba ma ka ce ba dangin ku bane to karshe sai dai ka shiru a ce an cewa da dangin ku ne ko sai ka shiru ba ka ba da amsa ba amma in na kirki ne ba sai ka faɗa ba ba sai an tambaye ka ba za ka ce ai wani dangin mu ne wani lokacin ma dangin ma sai ka yi bayani dogo kafin a gano amma saboda mutumin kirki ne za ka yi kokari ka zama da cewa a ka tafi akan kaza wani ya tafi akan kaza sai kuma shi ya faɗa abin da ya tafi akai an gane ko abin da ke nuna maka kenan shi baya ta dalilanci da kowace mazhaba daga cikin mazhabobi guda guda guda hudun nan karka ce to ni ma ba zan yi ta dalilanci da mazhabar ba ai karo da karo suka ce sai rago waye ne al-imam tirmidhi tukuna kai kuma waye kai kafin ka ce ba za ka riko da mazhaba idan har sai ibn taymiya ibn al-qayyim su ba su malam usaymin duk za su ce baka suna da mazhaba to kai ya za ka ce baka da mazhaba ba zai yiwu ba dole kana da wata mazhaba da kake riko da ita an fahimta ko mazhaba makaranta ce ba wani abu bane makaranta ce ah malamai sun yabi al'imamu tirmidhi rahimahullah domin yana daga cikin abin da ake gane nagartar malami irin yabon da aka samu magabatansa ko waɗanda suka rayu da shi ko waɗanda suka biyo bayansa suka yi a kansa kuma waɗanda suka yabo a kan nasa suwaye su domin malami shi ya san malami an gane ko in malami ya ce wana malami ne to malamin ne amma don mutanen cikin gari kawai wani ya ce wana malami ne ai ka ga ba wani bane haka naji wasu sun zauna suna ta musu wata wata shekara can wai ana musu ne tsakanin wai Sheikh Ja'far Muhammad Adam dan malam da Sheikh Muhammad Awwal Albani zare wa yafi ilimi wayannan suna cewa wani yafi wani da cewa wani wani yace to ai wayannan ba ku ne ba ahalin abun bane ai ba ku ne za ku za ku iya da ba kamar mai kudi ne a garin shi yake sanin masu kudi an gane ko in mai kuɗi ne na gaske to zai gane in an ce wani mai kuɗi ne zai ce eh da gaske ne an kai wani hamshakin mai kuɗi a garin su ba kamar sa sai aka kai shi wajen alhaji amin dan tata Allah ya ji kansa da rahama aka yi masa hanya ya je wajen alhaji amin dan tata kaga tunda aka ce aka yi masa hanya kasancewa <laughs> daga nan ba ka gane aka ja ka gabatar da shi aka ce wani shine wani wani yace oh shine nake dan gani yan gidan yan gidajen man sadin nan dai dai haka <laughs> shi kuma yana gani a garin su baka bashi sai ka ga cewa mai kudin garin ku kana ganin cewa duk duniya ba mai kudi kamar shi sai ga ya rike wani mai kudi takalmi ka san cewa ba sa ansa bane ko to ana gane cewa wani malami ne da ila yabon da malaman su suka yi masa malamai suka yi masa ah, al-imam az-zahabi rahimahullah ya yi masa yabo a lokacin da zai tarjama sai ce al'imamun hafif sahibul jami al'imam al in ka san waya alzahabi. shi kuma ya ce masa al'imam ya ce masa alhafif jami'us sahibus jami ya yi sai nuna maka cewa waye al-imam bisulmini ibn hajar al-asqalani rahimahullah ya ce ahadul a'immatul ladina yuqtada bihim ɗaya daga cikin manya-manyan jagororin da ake ake ake ake koyi da su kai kyale waɗannan wa'ina ajin na baya ne ɗauko maganan al'imamul bukari ta baya da yake man tafatu bika aksara min man tafata bi abinda na amfana da shi a wajenka ya fi kai abinda ka samu na amfani a wajena wannan ibarar kawai ta isa ta nuna maka wani da al'imamu turmili rahimahullah ta wa ta'ala littafin al'imamu turmili rahimahullah kamar yadda muka fada ana ce da shi aljami ana ce da shi kuma as-sunan wasu malamai su ce aljami wasu kuma su ce as-sunan ya fi kama da asalin sunansa a ce masa aljami saboda an ce littafi aljami ne wanda ya tattara dukkan funun dukkan wasu abuwab na addini duk wani abuwabul din da abuwabul ilm duk ya tattara to irin wannan littafin shi ake shi aljami kama aljami usai na imam bukhari za ka samu akan maganar aqida za ka samu ahkam hukunce hukunce na shari'a za ka samu albuyu za ka samu aljihan za ka samu at-tarikh wa siyar za ka samu alfitan za ka samu at-tafsir haka dai kowanne babi za ka ga kowanne bangare na addini kowanne bangare na ilimi za ka ga cewa akwai kitab ko babu da ya akan wannan to wannan shi ake cewa aljami amma kaga sunan ai shi littafi ne da ya takaita kan al ahkam in an ce sunan to babu a cikin babu al aqida ce babu al aqida ba za a kawo al fitan ba ba za a kawo tafsir ba ba za a kawo ba to shi yasa kuka ce aljami huda dacewa da shi akan me akan as-sunan amma kuma abun mamaki fi shahara da sunan na al-imam at-tirmidhi amma dai jami'i kamar sunan abin dawud kaga sunan ne sunan nasa'i kaga sunan ne a sunan ibn maja kaga sunan ne shi ma ba aljami bane har ma ya ku cancanta da ake masa aljami fiye da sahihu muslim saboda sahihu muslim babu kitabu tafsir a ciki babu kitabu tafsir kaga babu ne mai girman gaske amma babu a cikin sahihu muslim sabanin sunan na al-imam tirmidhi ko aljami tirmidhi akwai kitabu tafsir dan haka ya fi dacewa da shi aljami akan a ce da shi a sunan littafin al'imamu tirmidhi rahimahullah yana da wata miza wanda hatta littafin imamun bukhari da littafin imamun Musulun ba su da shi shi yasa wasu malamai suka faɗa kai da suka ce littafin al'imamu a tirmidhi ya fi fa'ida akan littafin bukhari da Musulun. haka wasu malamai suka faɗa wasu suka ce abin da ya sa muka ce ya fi fa'ida saboda fa'idar da take cikin sahihul bukhari sai zakakuri ne da ganowa al al’bukhari al-bukhari sa kaɗai in yayi na babi sai ka kasa gane me yake nufi kai tashan wahala ka gane me alakar wannan babun da hadisin da aka gawa karkashin sai ka ga sunan babin ya yi gabar hadisin yi yamma haka za ka gari kai sai zaka hakuri da manyan malamai su suke ganewa yace amma jami'in al-imam bi? karamin ɗalibin ilimi ma zai samu fa'ida ta dauri daga suka ce ya fi fa'ida akan littafin al-imam bukhari ba wai ya kashi inganci ba sannan daga cikin miza ta littafin al-imam bi? shi littafinsa ba irin na al-imam al-bukhari bane da yace zai ta'allaka ko zai zai takaita akan ingantaccen hadisi kare a'a yana kawo hadisi sahihi yana kawo hadisi hasan kuma yana kawo hadisi za'ifi sai dai bayanin da yake yi akan raunin hadisin idan ya kawo hadisi mai rauni to zai bayanin sa da guya ka samu kaɗan ne za ka samu hadisai a cikin aljami'ar turmiri face in ya zo ƙarshen hadisin sai ya faɗo hukuncin hadisin ijhaza hadithu sahihun ko haza hadithun hasanun ko haza hadithun kaza ne ko fulanun du'ifa fil hadith sai ya rauna da hadisin da wani da haka zai zai kawo hadisi a babi babi babi ya kakkasa maka su babi babi babi gwargwadon abwabul ilmi sannan ya kawo mazahibul fuqaha mazhabar wani kaza mazhabar wani kaza mazhabar wani kaza wanda ba za ka samu sahih bukhari ba ba za ka samu sahih muslim ba ba za ka samu sunan abi dawud ba amma zai maka wannan sannan zai maka hukunci akan hadisi sannan idan akwai mazajen hadisin da suke da illa zai bayyana maka wani an raunana shi wani akwai magana a kansa zai maka bayani sannan zai gaya maka hadisin nan sahabban da suka ruwaito hadisin bayan wannan bayan wannan sahabin sai ce fil babi ana bi hurairata wa aishata wa ibn mas'ud wa kaza wa kaza wa kaza sai ka maka waɗanda kaga duk shawahid ne duk waɗanda yana cikin fa'idodin da ake samu a cikin sunan tirmidhi wanda ba a samu a cikin sayyid bukhari ko sayyid muslim sannan yana daga cikin mizarsa har yanzu idan ya kawo maka hadisi kuma akwai wato malamai sun tafi akan aiki da wannan hadisin duk da cewa hadisin yana da rauni sai ya kawo maka maganar rauninsa sai ce wal amalu ala hadal hadisi inda ahli ilm yace amma malamai da wannan hadisin suka aiki duk da cewa yana da rauni amma sai ce wal amalu alai amma malamai sun yi aiki da wannan hadisi abinda zai nuna maka rauninsa wato ba mai yawa bane ko da yana da rauni ah, ina ganin idan mun yi kwamin minti ko yana da sauraka kan minti ashirin ya kamata ku ku tsayar da ni na to kaga abin da ya saura mana mun ɗan kaɗan ne kuma kun ga muna da malaminmu da ya zo wanda dole ne zai mana jawabai na ƙarfafa gwiwa insha Allah tabaraka wa ta'ala to abin da zamu zamu tafi zuwa gare shi a al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana da wasu littattafai bayan wannan aljami'u din waɗanda suka shahara daga ciki akwai ashama'il muhammadiyya shekarun bayan mun karanta shi a masallacin babadori a karatunmu na sallan asubahi yana da al'ilal guda biyu akwai al'ilalu kabir akwai kuma al'ilalu sagir wanda shi ne zama mulhaq a ƙarshen jami'insa wannan littafi da za mu karanta a ƙarshensa akwai mulhaƙinsa na al'ilal sai yana da al'asma'ul kuna yana da kitabun zuhri yana da tasmiyatu ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi al tirmidhi a sunan ko jami na al tirmidhi malamai sun sha bamban wajen wai a ina za a ajiye shi a jerin waɗannan littattafan guda shida sayyid bukhari sayyid muslim sunan abi dawud sannan sunan Nisa'i sannan ibnu majah guda biyar ko da kuma shi aljami'u na al'imam tirmidhi wai a wane daraja za a bar shi wasu daga cikin malamai sukan sa sayi bukhari sannan sayi muslim sunan abi dawud sunan nasa'i sannan su aljami'u na al'imam tirmidhi sai zama ne na nawa na biyar sannan a kawo sunan ibnu majah waɗanda suka bi wannan tsarin sun bi littattafan ne a wajen ingancin hadisan da suke ciki kaga aljami'u sai na imam bukhari ingantattun hadisai ne haka sai muslim ingantattun hadisai ne a ciki sunan abi dawud akwai hadisai waɗanda suke masu rauni amma yan kaɗan haka sunan nasa'i raunanan hadisan da suke ciki ba su kai wanda suke cikin jami'u turmidi ba duk da fashi yayi bayani amma in ya kawo hadisi mai rauni zai fada to amma dai yana nan a cikin ai to waɗanda suka gabatar da sunan nasa'i akan akan sunan turmidi sun kalli wannan ne raunanan hadisan da suke cikin aljami'u na al-imam tirmidhi sun fiye akan sunan nasa'i to da suka gabatar da sunan nasa'i akan sa wasu su kuma malamai sun gabatar da aljami'u tirmidhi akan sunan na al-imam nasa'i su kuma abinda suka nuna kasratul fawaid suna ganin in an gabatar da bukhari da muslim saboda inganci an gabatar da sunan abi dawud saboda karancin ah, raunanan hadisai da suke ciki da kuma tarkizinsa da yi akan ahkam suka ce to ya kamata a kawo sunan na al-Imam Tirmidhi ko al-Jami' duk da cewa al-Imam An-Nasa'i sunan An-Nasa'i yafi karancin illar yafi karancin rauna na hadisai amma amfaninsa fa'ida da take cikin sa bai kamata a jinkirta shi akan sunan na al nasai ba an fahimta ko wannan kuma shine abin da mafi yawan malamai suka taba a kansa in sun zo ramzi zaka ga in sun kawo ha su ce bukhari sai su kawo mim muslim kenan sai su kawo dal sun abi dawud kenan sai su kawo ta abinda ke nuna al’imam imam at sannan su kawo nun abinda ke nuna sunanun nasa'i sannan kuma su kawo jah abinda ke nuna ibnu maja, al-qazwini wanda shine na karshe a cikin wannan littafi na al-imam at rahimahullahu ta'ala a ciki akwai hadisai waɗanda sun kai kusan hudu. wasu suna cewa 3,956 amma ana samun bambanci daga wata nuska zuwa nuska waɗannan hadisan da suka maimaitu a sannan kutub da suke cikin al'imamul bukari a cikin sunan na al'imamul turmidi ko aljami'in turmidi yana da kutub guda 46 sannan yana da abuwa guda 2,500 duk da cewa akwai ɗan bambance-bambance tsakanin wasu wasu wasu nusak din sannan wannan littafi na aljami'u turmidi yana da sharhohi da yawa daga ciki akwai adadatul ahwazi na ibn al-arabi al-maliki akwai kuma utul muktaza akwai an na al-imam as-suyuti rahimahullah akwai tuhfatul ahwazi na al-mubarak da wasu daga cikin sharhi na malaman baya da na zamani al-imam at-tirmidhi rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala a ƙarshen rayuwarsa ya haɗu da makanta duk da cewa yana daga cikin abin da malamai suke tattaunawa wasu suna ganin cewa an haife shi makaho ne amma gaskiya kaga ko kissa da muka karanta dazu ta inda ya ɗauko takardu zai karanta sai ya ga ashe ba su bane yana nuna yana da ido a wannan lokacin da haka dai abin da fi inganci a ƙarshen rayuwarsa ne ya samu rashin ido Allah madaukake ji kansa da ya rasu a daren litinin 13 ga watan Rajab shekara ta 279 mun ce an haife shekara ta 209 ya rasu kuma shekara ta 279 abinda ke nuna ya rayu shekara 70 ne chip chip Allah madaukake ji kansa da Allah ya gafarta masa ubangiji ta'ala ya sanya aiki zama ƙara ƙarfin gwiwa gare mu da kuma wato fa'idodi da za mu samu daga wajensa a matsayinsa na magabacinmu a karatu magabacinmu a shekaru magabacinmu a gwagwarmayar karantarwa a karmakumallahu faltatafaddal mashkuran wa ma'ajuran insha Allah Продолжение a da ka zauna akan wannan ɗan ko zauna akan wannan ɗan zai shi ɗan ganka ba baka sai daga bayan na ganka sa بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh <coughs> muna godiya wa Allah mu sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan guri mai albarka wannan masallaci eh, daga cikin manyan manyan littafai da aka rubuta a cikin hadisul hakam shine bulugul marami eh, yau ake bude eh, karatun sunan da turmizi ko kuma aljami na turmizi wanda shi dan uwa eh, abokin da'awa abokin gwagwarmaya abokin karatu albarka a wannan karantarwa da ake yi zan dan yi a gurguje zan dan yi magana a bangarori guda uku bangare <clears throat> na farko a kan gwagwarmaya da yake yi da kuma eh, fa'idantarwa da karantarwa da yake yi wanda bangaren eh, fikihu da kuma bangare na abin da ya shafi hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a cikin su ne ake cirar aqida da fikihu din amma da sun zama duka fannoni ne masu cin gashin kansu to lallai ana buƙatar malami ya ba da muhimmanci akan wannan ah, to mun lura da karantarwa da shi dan uwanmu ah, Dr. Usman yake yi dukkan wannan fannonin a wajen darussansa yana yi akwai inda ake karanta da aqida kamar inda ake karanta da kitabun shari'a ko na bukar ajuri wanda ake karantarwa akwai inda ake karanta da fiqh inda ake karanta da adrul bahiya ko na imamu shaukani wannan littafin fiqh ne nan gurin kuma ana karanta da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma inda ake karanta da tafsiri wannan durusul aama banda kuma karatu da ake na hawa na ilimi ta wannan fannonin ilimi da ƙasar shi mai ke bukatar kowa da kuma na kararwa duka da ɓangaren loga ɓangaren abin da ya shafi bidiyo ɓangaren wasu ɓangaren musala akwai da rasa cikin gasin sassi wannan duk mutum da ke da hali ya ke da dama irin waɗannan ba na buƙatar ya ba da muhimmanci wajen wannan fannoni ɗin da haka waɗanda su ce kusa da wanda suke nesa suke da alaƙa da wuraren da ake karanta wannan to ne ina da hankalin su ba da muhimmanci su san abin da ake karanta da su su san muhimmanci wani ake karanta da su lokacin da aka dauka ilimi duk malamai wannan wani duk sun makarka musamman lokacin da aka fara samun furta da bido da suka tsaka yana samun malamai duka suna tanar wajen karantarwa haka kan rubuce rubuce tara ɗazu a kan ƙasar na biyu ne na uku a dandazon a ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku haka ne wadda shi an da zuwa gabanin wannan ƙarni din irin eh, ƙarshen ƙarni na ɗaya a lokacin babu fitintulu babu bidiyoyi da yawa wa in ka da wannan lokacin da suka bayyana to malaman wannan lokacin sun yi rubutu a kan abin da shafi eh, ɓangaren tauhidi a asara masala na tauhidi a shi imam turmizi saboda yana da wannan karnin lokacin ba bidiyoyi ya yi bayani akan tauhidi ya yi bayani akan aqida a cikin jami'a nasa akwai kitabul iman haka ne imam bukhari tun da kuma da zamu yake shi ma wanga a cikin tabbatar da shi imam bukhari a cikin jami'in na cikin bukhari akwai kitabul iman a cikin ko sa akwai tafai da yayi kamar su afalin ibad kuma ardu al jami'a duka wannan imam bukhari yayi rubutu haka nan to an malaman a wannan lokacin nan

suka fara da wannan mazhabobin a duk malami a wannan lokacin za ka samu yana ta nawa wajen karanta wasa yana karanta masa da na biyu ban yi kansa da ya yi daga kan eh, shi dan wani ne a cikin mazahir ba shahura masu kaɗai su ne da suka hada, eh, a nan a cikin lokacin <laughs> ne su ke sun da uku ba daidai wani ibin da aka kata yi na zamanin zamanin da ba hudu zuwa biyar da kuma tsara sama sun ta a cikin shari'a a lokacin da ba na ba shi a ne daga masu daga ta hanyar waye masana sana sun gurin babu wani mana ba wani mana ba الى الشريعه نشيد الى الشريعه تعتقد وتبسط الشريعه بعد ذلك تعرف المراحل كفاره بالمراحل تعرف المراحل فهمت mai da bari shara ta shayi ma'ana ba a makaranta a cikin shi ne abin da ba su ibn amma kuma ta ba ta irin su abu da rabu da amma ma'ana in ta su amma ba ta zama sura ana ginin zamani ne na tafsir bayani a kan shi da matsala matsala su zuwa ta bakin ko shirya suka fi sahi a wasu maza ala da shi da wani da fara yin tafsir a tsirin da an tsarki da rulan wata sa a kairi da su a yin ta shari'a a alkhairi na wajen imani da kun allah da kun allah sun bukuwa da kai ba a akwai fahimtoci da nasu da kuma yan bayan su kan yana fara ne daga wani kari eh, na ɗaya a cikin shekarun farko zuwa guda da ƙarni na biyu shi ne shekara eh, da ta tudu wannan a wani mutum sun sahabai ya ya sun sabai sun shekara ɗari ko a al'ummatan mutum sun na farko ne sun fiye kari to sai kari na biyar fara lokacin ta a lokacin ta hadisin aka fara su hadisi mun biyu da sauran fannoni ne to sai ahad na ta kalibi wanda shi kuma na fara karshe karni na biyu karni na uku zuwa karni na to sai ma sun bayan a lokacin nan to a lokacin sai ma ta fara wata ita kuma za ta fara nan sun bayan a wani lokacin karni na biyu Eh, farkon karni karshen karni na farko a karni na biyu zuwa farkon karni na uku a wannan duk suka gama rayuwarsu to wanda ya zo a wannan bayan su kaɗan irin ɗan ƙarshen ƙarni na biyu zuwa ƙarni na uku zuwa na hudu to su wannan malaman abinda ake cewa bai kamata ma su yi mazhaba ba duk wanda ya zo a shekara na waɗannan saboda mujtahidai ne bai kamata su yi mazhaba ba to amma an samu daidaiku irin yan ƙarni na uku na farkon ƙarni ƙarshen ƙarni na uku zuwa farkon ƙarni na hudu sun nasar da kansu da wasu mazhabobi saboda shaharar wayannan malaman wanda mazhabobi guda hudu suke nasar da kansu kamar irin su Abu Ja'far Tahawi yana da shekara 300 da wani abu ya nasar da kansa ga mazhabar Shafi'iyya da karshe ya koma mazhabar Hanafiya to da haka duk irin su Imam Bukhari za su samu eh, ba a cika nasar ta su ga wata mazhaba ba irin su Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi da sauransu saboda a daidai lokacinsu lokaci ne na istihadi duk kusan kowa wanda malamin da ya shahara a wani lokacin nan cewa lokaci ne da aka samu malamta ta gaske to dukkansu kusan sun kai martaba na da inda za ka iya jin sunansa ya kai martaba na istihadi da haka ba lalle bane ma bai kamata ma a ce an nasa da mazhaba bai amma samu daidai ko ana iya nasa tafi da wasu mazhabobi ah, wannan kenan to dan haka da Allah jan hankali a wajen ɗalibai na ilimi don Allah mu ba wa ilimi mahimmanci ko mu ilimi ta hanyar yadda ake koyansa yanzu daga duba yanzu malama ne da aka mana malamansa da kuma irin hanyoyin jibi nan fa duk kusan a takaice ne malami wala duk a gurguje ne amma da zai baje koli akan turmizi to wannan ga darasin nan wai ba wai awa ɗaya ne ba akan wannan irin mukaddimar da yayin Allah da inda zai baje koli ya fadada fa'idar kuma wannan in ya fara din za a fa'idanta ba wai zai zai zai bane amma dai saboda amfani da lokaci din aka takaita aka fa'idatin da mu da fa'idu to dan Allah mu bawa muhimmancin karatu irin wannan nau'ikan karatu duka da ake bayarwa bangarori daban-daban to shine muke so duk wani wanda yake da dama a matsayin sa ne mai karantarwa dan Allah ya dauki wannan hanya in dai zai karanta da akida sa wannan tafi na akida a can ya karantar da fiƙiwa a can ya karantar da eh, hadisi a can ya karantar da kaza duk ya faɗaɗa don fa'idar ta fa'idanta mutane da mutanen gama garin gari mutane da kowa da kowa da ɗaliban ilimi duk a fa'idanta saboda ba abin da zai magance matsalolinmu wallahi in ban da karatu wannan tahalili analysis a ce an zauna kaza akan kaza wallahi karatu ne kawai yanzu da za mu daina irin waɗannan tarihikan cewa kaza ne matsala kaza kun ce maganin ta wanda ake yi a social media ko kuma a kafafen yaɗa labarai a matsayin mu na musulmi wallahi mu kuma ga Allah mu yi karatu kawai a karanta Imam Sahih Bukhari a karanta a fassara mana kawai mu zauna iya fassara za a mana a mana bayanin eh, karatu yanzu mukaddima na tumu da iya karatu aka yi ko iya wanda to haka muke so in an zo darasi na gaba iya karatu za a yi abinda ake yake littafi a karanta kar a ga mana abin da yake faruwa a gari in mun bude social media ma ya ishe mu baka bukata dan Allah masu karantarwa kar su dauko abin da yake social media su kawo mutane wajen majalisi dan Allah dan Allah wannan nasiha ne ka karanta karatu ka yi hadiri awa ɗayan nan in dai za ka yi tadirin gaske ka karanta wala ta ma kaɗan ta ma kaɗan fadin wannan abin da muka jin nan a yau ina an saka ne a social media akwai wani shafi da za a yau wani wani karatun irin wannan misali wannan fayar na aka fada akwai ne cikaro da shi yana irin turanji a cikin abin nan to to abin da yake turanji kuma yasa ka zo ka mai shi ba a bukata wannan shine Allah taimake mu Allah amfanar dakta muna ma fatan alkhairi Allah mana sarki ya sakar alkhairi wannan abuwa da aka yi na talau, Allah shi albarka a matsayin da ni shi abokin gwagwarmaya ba wasa bane kusan duk karatukan da yake duk littafin da zai sa a guri kaza da kaza kaza yana sanar da ni muna tattaunawa muna tattaunawa yana muna tattaunawa Allah bada sarki ta kamar alkhairi kowanne littafi ko ga ya sa kowanne littafi da ga ya sa to akwai fa'idar da take cikin wannan littafin nan bari ga muku kawai magana da cika ita ta karshe littafin da aka sa na shari'a na ajuri littafi ne wanda shi ma dan wannan karni ne shi ma dan karni na uku ne zuwa na hudu ya shiga ya tsallaka shi ɗan wannan ƙarni ya karanta ya rubuta littafi akan aƙida duk waɗansu aƙidu na bide'a da suke yawo a wancan lokacin da suka zama alaƙaƙai da malamai suka rubutu a kansu to shi ma ya ta kawo kawo su waɗansu abin da ake cewa shekul islam na timiya ne ya kawo na wani sosa na aƙida ake zaginsa shi shekul islam ɗan ƙarni na bakwai ne shi kuma imam al'aduri ɗan ƙarni na nawa ne na hudu na uku ne zuwa na hudu a nan ya ɗaya da su to ya za a yi an rubuta gabaninsa yanzu abubuwa maki za mu koma ga wannan littafin da malamai suka rubuta su wannan matsalolin nan zu na istiwa'i duk malamai sun karanta sun rubuta amma saboda ba a karanta littafin magabata littafin da kamata a karanta sai a zo ana mana ilzamat a nuna cewa kawai harkar ma cewa istiwa'i na Allah akan al'arshi da sauran masaloli na eh, sufatul fi'iliya da ahli sunna suke tabbatarwa sai a a nasabta ta a ce kawai sai shekul islam ne sai kawo su ta kassama tauhidi cewa aka yi sai shekul islam ne wahabiya ne sai kawo duk wayannan malaman da suke rubutun nan duk sun ka kawo su ta ma saboda kusan ban ma karanta wancan littattafan kawai sai shirme mu mulki da abun faɗa amma yake ne a zuwa ana mana ilzama na kare da in mun za mu koma mu karanta littattafan magabata mu yi karatu na gaske wallahi dan bida bai da wani abun magana akan mu su ma yanda suke eh, fadar maganganu abinda ya faru a yau gobe shi za ta yi da shi mu ma yau abinda ya faru a yau gobe za mu amma mu koma karantawa misali an gama karanta eh, littafin shari'a na ajuri wani ya sa itikad ahlus suna na wane na lalakayi wani ya sa a suna na halal duk wa'annan malamai ne magabata wanda sun rubuto littafai waɗansu mu suna da da sanad din su suka rubuto duk wannan matsalolin da muke tarkici da wa'annan a su wallahi duk suna nan a cikin wannan littafin karni na biyu karni na uku tun gaba na haifi kakan Ibn taymiya na hudu an rubuta su kuma zo ake nasautawa ake wahabiya muhammadu bin abdullahi shi dan kare nawa ne tsari na shafa a zako a mai da mu cewa wai mu ne wahabiya da suka zo da shi wahabiya da suka zo da shi hata imam malik wallahi mu wadda da ya rubuta sanadiyar rikicin yan bidi'a ne ya rubuta mu wadda mu wadda wanda kaga tafi ne na fiki ko mafi yawansa na fiki ne to amma sabida cewa ɗan bida in suna bida to a shagaltar da su da karanta mai daga cikin sababin ta'alifi na muwadda ne akwai raddi ne wa ɗan bida Don shi ɗan bida babban abin da za ka man raddi da shi shi ne karantar da ƙura'ani da hadisan mazan Allah shi ne rusa bida ba ya ka zage shi ba ba ya ka tsura mar ashar ba iya kawai ka karanta hadisan mazan Allah ka man raddi ka karanta eh, ayoyin ƙura'ani ka bar man raddi shi ne babban magani Allah ya taimake mu mala Allah saka alkhairi kamar yadda yayi addu'a kamar yadda muka zo wajen bude Allah kai mu ranar da za a zo a rufe wannan da mu Allah eh, eh, tsawaita rayuwar mu mu ga ranar wa haka mai gangami ranar rufe haka za mu zo cikin kudin da yawa ranar da lokacin wajen da jikoki ba da ya haka da mu zo duka a zuwa cika Allah mu suke tege mu eh, kuma na ji daɗi da ya ce sharhin da zai ke yi takaitacce ne wannan yana daga cikin abin da usulubin da ya kamata mu ke yi sharhin ya zama takaitacce wanda yake eh, a yi iktisari ba mukhil ba a yi iktisari ba mu ba sai a yi karatu mai yawa a cikin karamin lokaci yanzu bara mu karamin misali imam malam jafar Allah ya ta masa zai in yi zai zo in ya zo a tafsir da yana iya karanta kusan eh, wannan guda sumun yi guda shine akalla shafi daya da rabi ko kuma shafi yi wani lokacin a tafsiri da na awa daya amma a cikin nan gudun zai in akwai matsala ta nahau zai yi in akwai matsala ta irabi zai yi ta in akwai wata matsala ta iya zai tattauna ta in akwai matsala ta tarihi zai tattaba ta amma ko duk a cikin wani awa gudan nan sai ka dasa to me za a kara a gini ya isa da sakonni da ke Allah masarki ya kaddara rayuwarsa ba za ta yi tsayi sosai ba amma ya mar albarka wajen isar da sakonni to da haka ana iya isar da sakonni cikin karamin lokaci da kuma ba tare da an ɗauwala ba a samu fa'ida mai yawa subhanaka allahumma bihamdika نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ku ya hakuri na yawa na kawai ta magana da yawa ya yi hakuri Thank you.